Bismillahir Rahmanir Rahim. Suraj, kashi na arba'in da shida. Haka aka ɗaura mana aure ni da mahaifiyarki, inda kai tsaye na wuce da ita ɗakina da na kama wanda nake ciki nake kwana. Kwana mai biyar a Maiduguri na ji gaba ɗaya ba zan iya zaman garin ba. Hakan ya sa na tattara 'yan abubuwana muka taho garinmu samu naka kenan. Tun daga kan neman auren mahaifiyarki har kama daga kan aurenmu babu wani mutum ɗaya a dangina da na faɗawa. Ko da muka dawo naka, iyaye da ‘yan uwana suka ganta, na kuma gabatar musu da ita a matsayin matata. Shi kenan kuma tashin hankali ya soma. Tsananin tsana dangina ke nuna mata, babu ma kamar mahaifiyata. San ba ta santa a cewarsu, wai ita kaɗa ce, bai kamata ina cikakken Fulani na je na auro musu ita ba. Auren ma kuma, wai na yi shi ne daga gaban kaina. Haka muka yi rayuwa, wata rana daɗi, wata rana akasin haka. A waje na kaɗai Maryama ke samun soyayya, kowa baya santa. ‘Yan uwana kyararta suke yi, har ta kai ga tsoron shiga cikinsu take yi. A haka muka shafe shekaru hudu ni da ita. A cikin wa'annan shekarun babu wani ɗan uwana guda ɗaya da yake santa. Haka zalika babu wani daga cikin ‘yan uwanta guda ɗaya da ya nemi sanin inda take. Sau da yawa nakan iske ta tana kuka, wanda na tabbata kukan nan na kewar 'yan uwanta ne take yi, saboda akwai shakuwa mai kyau a tsakaninsu, wanda kuma ƙaddararren auren da ta yi ne ya rabata da hakan. Tsana da tsangwama da 'yan uwana ke yi mata ya ƙaru ne a lokacin da muka shafe shekaru hudu suka ga babu alamar ciki a tattare da ita. Nan fa bakin kowa a kanta. Kowa idan ya buɗi baki sai ya ce mata juya, San mutane sukan manta cewa haihuwa da rashinta duk na Allah ne, sannan Allah yakan iya tawaye bawansa ta kowane fanni. Da yawa mutane ƙarancin ilimi da tunani ke sa su yi goron haihuwa. Sun manta ita haihuwa Allah ka yi badawa. Allah kan ba wanda ya so ne ya kuma hana wanda ya so. Hakan kuma ba wai yana nuni da cewa Allah ya hana ka ne don baya son ka ba ne. Wataƙila hana kan da ya yi shi ne mafi alkhairi a gare ka. kuma dama shi Allah baya hana bawansa abu don haka kawai sai dai idan abin ya kasance ba alkhairi bane a gare shi kuma komai a duniya yana da lokaci sannan kaddara tana yawo akan kowa bayan mun shafe shekaru hudu da 'yan watanni Allah ya azurta mu da samun karuwa ta hanyar bawa Maryam ciki na yi farin ciki sosai duk da kasancewar a wannan lokacin ina cikin wani hali na takurar rayuwa ma'ana talauci ya yi tsanani Mun zauna da mahaifiyarki lafiya, ko da sau ɗaya ba ta taɓa ɗaga min murya ba. Ko da sau ɗaya ba ta taɓa ɗaga muryarta a kan tawa ba. Mun yi zaman daɗi da ita. Ta kasance mace mai tsananin biyayya da haƙuri. Kana ta kasance mai kyakkyawar zuciya da kuma kyakkyawar halayya. Takan ci duk wani abin da na kawo mata, komai rashin daɗinsa. A duk sanda ban samu ba kuwa, takan yi haƙuri ta ɗan 'yan dabarunta wajen ganin ta sama mana abin da za mu ci. Sosai ta sha wahala wajen renon cikin da ke jikinta. Kusan kullum ba ta da lafiya, amma a haka take jurewa. Ɗan numfasawa ya tare da sanya hannu ya dafe kansa. Zuciyarsa cike take da tsananin dana na sani da ya yi. Hakika ya biye wa san zuciya da ruɗin shaidan wanda ya kai shi ya buru Ci gaba da cewa, cikin Maryama na da wata biyar na waye gari da wani irin hali, wanda har kawo yau ban san me yasa halina ya canza ba. sai dai na san cewa hakan ma yana ɗaya daga cikin ƙaddarata. nan nake jin wani irin masifaffen son ƙara aure ya shige ni. Har ta kai ga ina ji a jikina cewa idan ban ƙara auren ba, hankali na ba zai taɓa kwanciya ba. Wallahi na yi rantsuwa. Maryama ba ta taɓa kuntata min ba. Hassali ma tana yi min biyayya. Sam kuma ba ta cancanci zama da kishiya ba. Amma saboda hali irin namu na maza, haka nan na ji ina sha'awar zama da mata biyu. duk da kasancewa ba ni da kuɗi sai dai dama an ce ƙarin aure a mu yake mu maza ko da ana zaune lafiya ko ana tashin hankali idan muka soyi sai mun yi haka na je na jajibo kai na auren ma'u babu wani fargaba bare ɗar haka na zo na tunkari maryama da batun ƙarin aure na. ko sau ɗaya ban ji tausayin halin da za ta shiga ba gashi a lokacin da ciki a jikinta sannan ba ta da kowa wanda ya wuce ni a kaina ta baro iyaye da danginta ta zaɓe ni sama da kowa halacci take buƙata a gare ni a kullum ba ya butulci ba amma kuma sai dai me zuciyar ɗan adam ba ta da ƙashi idanuna sun rufe da ƙarin aure kawai na sa a gaba hakan ya sa na daina ba ta wani ingantaccen kulawa ‘yan uwana kuwa dama ba san da suke yi ba jin batun ƙarin aure na kuwa yasa suka cika da murna nan fa suke ta yaɗa mata habaici kullum cikin habaici suke mata. Ita dai haka take rayuwa, san ba ta tanka musu. Ko da damuwa yi mata yawa, sai dai ta roƙi Allah sassauci, ko kuwa ta shiga ɗaki ta ɓoye kanta ta ta kuka. Daga bisani kuwa ta ta murmushi ta share hawayenta. Saboda ta san kunci baya taɓa dawwama a cikin rayuwar ɗan adam. Dole wata rana sauƙi zai zo. An yi bikina da ma'u lafiya, ƙalau. Inda na gina mata ɗaki na laka a gefen na Maryama. Satin Ma'u ɗaya a gidana ta fara bayyana wasu halaye, sannan lokaci ɗaya ya zama na ina jin mungun shakkarta. Idan ta ce eh, ba na iya cewa a'a. Haka take juya ni san ranta. Sai kuma ta ga dama nake kula Maryama. A kwana a tashi cikin Maryama ya cika wata tara da sati biyu cif. A wata rana ta Juma'a ne naƙuda ya tashe ta. Rashin kuɗi ya sa Ta haihu a gida cikin ikon Allah da jin kai irin na Ubangiji kuwa. Haihuwar ta zo lafiya inda ta haifo ‘yarta mace. Wannan ‘yar ba kowa ba ce face ke ziyada. Haka Maryama ta yi ta jigonta cikin rashin jin daɗi. Don kwata-kwata na daina kula da ita sosai. Sau da yawa takan sa kanta a ɗaki ce ta kuka sosai. Canza halina da ni ya sa gaba ɗaya ta rame ta fita hayyacinta. Ni ko ko a jikina. Haka nake rayuwata da ma'u inda komai take bukata ina yi mata. Tsananin son zuciya irin tawa ya sa na manta da halaccin Maryama a gare ni. Haka rayuwa take tafiya babu daɗi. A ɓangaren Maryama don ma sai na ga dama nake shiga ɗakinta. Haka take renanki cikin so da ƙauna. Sannan a hankali kike ƙara girma yayin da kamanninki da Maryama ke ƙara bayyana. Har ma ta kai ga kina son ki ɗara ta fari da kyau. Sam na manta da wani hakkinku ko nauyinku da ke kaina. Rayuwata kawai nake yi, kai tsaye kawai nake rayuwata. Ɓangaren ma ukuwa kullum ƙara ganin ƙimarta nake yi, yayin da ita kuma take min duk wani abu da ta ga dama. Tun kina ƙanƙanuwa, ban ba ku kulawa ke da mahaifiyarki ba, ban san me yasa zuciyata ta zama butulu akan halaccin da mahaifiyarki ta yi min ba. Hawayen da suka cika idanunsa ne ya yi ƙoƙarin shanyewa ta da cewa, har mahaifiyata ta rasu ba ta zama mai ƙaunar Maryama ba. Haka ‘yan uwana suka dinga rasuwa ɗaya bayan ɗaya. A kwana a tashi a asaran mirai haka Maryama ta rasu ban zama mai kyautatawa a gare ta ba. Sannan ko bayan rasuwarta da ‘yan uwanta suka zo sun nuna tsantsar tsana a kaina saboda a cewarsu talauci da zaman kunci ne ya yi ajalinta inda suka bar min ke don sun ce ke jini na ce su kuma ba za su taɓa karɓar jini na ba. Har kawo yau ba su sake neman ki ba, ban kuma ƙara jin labarinsu ba. Sai dai akwai yayan mahaifiyarki Alhaji Ahmad Rufa'i wanda yake cikakken ɗan kasuwa. Kana kuma babban ɗan siyasa. Shi ne ma wani lokacin nake ganin fostansa. Amma bayan haka, har kawo yau babu wata alaka da ke tsakanina da su. Hawayen da ke tsiyaya bisa kan fuskarta ne ta sharce. Tabbas ta ji ƙaunar dangin mahaifiyarta ya shige ta. Sai dai kuma sam abin da suka yi musu ba su kyauta ba abin da suka yi ba su kyauta ba kwata-kwata bai kamata a ce sun yi watsi da su har haka ba akan wani ɗan dalili nasu ba duban mahaifin nata ta cikin sanyin murya ta ce amma baba bai kamata a ce don sun ƙi neman mu ba mu ma mu ƙi neman su ba ina son su baba ina so na je gare su na ji gaba ɗaya na ƙosa don na ga 'yan uwana don na ga 'yan uwan mahaifiyata tabbas na san zuwa wannan lokacin sun yi nadama Na dama mara amfani. Murmushi baban nata yi ta da kai dubansa ga inna ma'u wacce ke ta zabgar apple. Duk labarin nasu da suke yi tana jin su. Amma da ke kayan kwaɗayi ne a gabanta ya sa komai da hankali gare su ba ta yi ba. Don ko da mata mai da hankalinta ita ce za ta ji kunya don san ba ta aikata alkhairi ba. Girgiza kai baban nata yi ta da duban 'yar tasa ya ce, Ki tambayi mijinki idan ya baki izini. sai na yi miki jagora har zuwa garin na Maiduguri. Murmushi kawai ta yi tare da yin ƙasa da kanta. Sam su baban nata ba su wani jima sosai ba suka tafi. Dama sun zo ne don su duba ta. Haka Ummu ta haɗa inna innama'u da kayan tsaraba niki-niki. Amma sam haka baban ziyada yi hana ta amsa. Haka suka kama hanya zuciyar inna innama'u a cinkushe. Sam bata su hana ta karɓan alkhairin da Ummu ta bata ba. bata so hana ta karɓar da yi ba a ganinta kawai yana mata bakin ciki ne don ita dama a santa ne shine ya barta ta kwana saboda ko kaɗan bata gaji da cin kayan daɗin da aka narka musu ba tabbas ita kan Allah ya ga zuciyarta tana tsananin son kuɗi da kayan ƙyale-ƙyale na duniya haka dai ta surutai ƙasa-ƙasa kana tana wurga malam garban harara can ƙasa ranta ta ce ɗan baƙin ciki Kwata-kwata jikin Faruk ya ki daɗi kasancewar ya samu wani irin mummunan bugu a cikin kansa. Sakamakon haɗarin da suka yi, wanda shine ne sanadiyar komai. Sanadin mummunan buguwan da ya samu a kansa, hakan ya sanya koda ya farfaɗo zai dinga yawan ciwon kai mai tsanani. Yanzu haka likitoci sun yi iyaka ƙoƙarinsu wajen ganin sun shawo kan matsalar nasa. Tsoronsu ɗaya shine kada abin ya shafi ƙwaƙwalwarsa inda suka dage tukuru wajen yi masa aiki. Yau a matukar gaji ya dawo gidan kasancewar kwana biyu ya tara wa kansa aiki sosai a ofis. Sannan ga ciwonsa da ke matukar yi masa zafi. Yana ƙarasuwa cikin bedroom ɗin ya ajiye briefcase ɗinsa da ke hannunsa tare da sanya hannunsa duka biyu ya kama kugunsa. Sosai ya ƙare wa ɗakin kallo ganin babu ita, babu alamunta. a hankali ya shiga rage kayan jikinsa inda ya bude durowa ɗinsa tare da sabon blue towel ɗaura tawul ɗin ya yi a kan ƙugunsa tare da nufar toilet Sai ya a gaban shiwa tare da sukarwa kansa ruwa sai da ya ji gajiyan da ke jikinsa ya ɗan suma rorewa kafin ya kashe shiwa ɗin wani ɗan ƙaramin towel ya ɗauka yana mai tsane ruwan da ke kansa ko da ya fito daga cikin toilet ɗin sama-sama ya shafa body lotion a jikinsa kallon katon agogon da ke sakale a jikin bangon ɗakin ya yi ƙarfe takwas daidai na dare durowa ɗinsa ya buɗe tare ciro wani tirikota jins ya sanya da wani body spray ɗinsa mai daɗin kamshi ya feshe jikinsa da shi wani ɗan ƙaramin set na gilas wanda aka yi matukar ƙawata shi ya buɗe wani ɗan ƙaramin box mai kyau ya ɗauko tare buɗewa wata 'yar ƙaramar siririyar ce ne ta bayyana cikin ɗan ƙaramin akwatin irin ta maza Sosai sarƙar ke da azabar kyau duk da cewa siririya ce, kuma ta maza ne, amma tana da kyau sosai. A kan kakkaurar hannunsa ya sanya sarƙar, inda ya ƙarasa gaban ɗan madaidaicin firij ɗin da ke cikin ɗakin. Kwalin fresh milk ya ɗauko, Ta da gorar ruwa wanda bai da sanyi sosai. Tablet ɗinsa ya ɗauka ta da ɓare kowannensu ya zuba a cikin bakinsa. Kana ya bi su da ruwa. Ɗaukar fresh milk ɗin ya yi, da ƙarasawa gaban gadon ya zauna. Tun da ya ɗaura bakin fresh milk ɗin a kan bakinsa bai cire ba, har sai da ya shanye shi tas. Cikin dosbin ya wurga kwalin ta da shigewa bathroom, ya wanko bakinsa. Kasancewar ya yi sallar isha tun kafin shigowarsa, hakan ya sa kai tsaye ya nufi kan gadon. Kwanciya ya lif a kan gadon tare lumshe idanunsa. Sosai yake jin gajiya a jikinsa, hakan ya sa bacci ke fusgarsa. Ziyara kuwa tunda ta yi sallar magariba ta tafi ɓangaren Ummu, inda a can ta samu wata 'yar aminiyar Ummu ta zo. Na Ummu ta sa 'yar budurwar mai suna Zainab ta zana wa Ziyara jallalle a yatsanta na hannu. Domin kuwa Zainab ɗin ta iya sosai. Yanzu ma a can cikin ɗakin Ummu take tana shirya mata kayanta a cikin tiroli. Don Ummu ta sanar da ita cewa za ta koma Kaduna, yayin da su kuma za su koma gidansu. Sam Ziyada bata ji daɗin hakan ba. saboda ba ta son rabuwa da Ummu. Ummu ce ta shigo cikin ɗakin, fuska ta ɗauke da murmushi. Duban ziyara ta yi haɗi da cewa, shirya kayan ya isa haka nan. Ai dai ba yanzu bane tafiyan, ya kamata ki ɗan sarara ki huta, kuma na ga dare ya yi, ya kamata ki je ki kwanta. Dan ina ma tunanin ya jima da dawowa. Kunya ne ya rufe ta jin abin da Ummu ta faɗa, hakan ya sa ta yi ƙasa da kanta. A hankali take wasa da ‘yan yatsunta wanda suka sha jan lalle. Cikin sanyi murya ta ce da Ummu, sai da safe. Fuska ɗauke da murmushi, Ummu ta sa mata albarka. Ta rabinta da kallo har ta fice. Sosai take jin ƙaunar ziyada a cikin ranta. Tun shigo wata cikin ƙawataccen falon ta samu tsarabar ƙamshinsa. Hakan ya tabbatar mata da cewa ya dawo. A hankali ta tura ƙofar ɗakin ta shiga, bakinta ɗauke da sallama. da shi idanunta suka fara yin tozali inda yake kwance ya yi kwanciyar rubda ciki yayin da ya sanya hannuwansa ɗaya ya dafe marasa, da dukkan alama bacci yake yi a hankali ta so cikin ɗakin idanunta ta zuba masa inda take karewa naked fresh skin ɗinsa kallo sosai komai nasa ya haɗu idanunta ta sauke akan faffaɗan bayansa wanda ke ta shining ba tare ko ɗagon zufa akan skin ɗin nasa ba Karasuwa jikin gadon ta tara zuba masa idanu. Ganin ya kwanta akan hannunsa mai ciwo ne, ya sanya ta ɗan rantsa idanunta. A hankali ta kai hannunta da niyyar taɓa sa, da sauri kuma ta janye hannunta tana juyawa cikin sauri ta nufi hanyar toilet. Tana shiga ta soma rage kayan jikinta, wanka ta yi tare ɗauro tawul a jikinta. Sanin cewa yana bacci ya sanya ta fito da tawul ɗin ɗaure a jikinta, babu koɗar. Gaban madubin ta ƙarasa kasancewar ana ɗan yanayi na zafi ya sanya bata shafa mai a jikinta ba. Body spray ɗinta mai daɗin kamshi kawai ta fesa. Kai tsaye gaban durowa ta nufa. Wata ‘yar ƙaramar sleeping dress ta sanya wanda take iyakacin ta. Rigar shara-shara ce sosai, ganin dare ne ya sanya bata wani damu ba. Kwalbar turaren da Hajiya Rabi ta haɗo ta da shi ta ɗauka ta kuma shafawa a jikinta. Sosai ƙamshin turaren ya cika ɗakin Cikin nutsuwa ta taka har zuwa kan gadon. Zama ta a bakin gadon da kai dubanta gare shi. Zuwa yanzu ya gyara kwanciyar nasa. Inda fuskarsa take kallon sama. Idanu ta zuba masa tana mai kallon kyakkyawar fuskar tasa haɗi da lallausan sajensa. Sarki idanu ta yi a kan golden chain ɗin da ke wuyansa. Sosai yi mata kyau. Hakan ya sa ta ɗan saki murmushi. Ci gaba ta da kallon nasa tana kallon kyakkyawar fuskarsa. A hankali ta kai hannunta kan fuskar tasa. So take ta shafa lallafsan sajen da ke kwance akan fuskarsa. Limshe idanu ta yi a lokacin da hannunta ya sauka akan tattausan sajen nasa. Ba zato ba tsammani ta ji ya sanya hannunsa inda ya rike nata hannun. Da sauri ta ɗan zaro idanunta waje, don kuwa ko da wasa ba ta yi tsammanin idanunsa biyu ba. A hankali ya buɗe limsassi idanunsa ya sauke su a kanta. Wani irin yarda ta ji a jikinta sakamakon wani irin fitinannen kallo da ya jefe ta da shi. Limshe idanu ta a hankali ta da buɗewa. Cikin nutsuwa ya jawo ta jikinsa inda ta faɗa kan ƙirjinsa. Cikin wani yanayi yake ƙarewa kyakkyawar fuskar ta kallo. Wani irin kallo mai matuƙar kashe jiki yake mata. Hakan ya sa Sam ba za ta iya jurewa ganin cikin kwara idansa ba. domin kuwa wani irin magana ɗis ne na ƙaunarsa ke fusgarta. A hankali ɗago hannuwanta, kallon yatsunta da suka cajen lallaye. Cikin nutsuwa ya tura ‘yan yatsun nata cikin bakinsa. Yayin da ya sa harshensa da labbansa duka biyun yana tsotsansa a hankali. Wani irin matsanancin daɗi ne ke ratsa jikinta. Sosai da man bakin nasa da ke sauka akan yatsun nata suka sa ta ji gaba ɗaya jikinta ya yi wik. cikin wani irin yanayi ya sake jawo ta jikinsa bakinsa ya ɗora a daidai setin kunnenta cikin wani irin murya mai sanyi mai sanya bacci ya ce i miss you ya faɗa yana mai duban kyakkyawar fuskarta murmushin da ya bayyana zallar kyawun da ta yi ta ɗan lamshe idanunta hakanan ta samu kanta da duban cikin idansa wanda suke ɗauke da wani matsanancin mayan soyayyarta labbanta ta ɗan ciza kana a hankali ta soma motsa su da alama magana take sanyi duban ya kai kan ƙananan labban nata inda ya ɗan lumshi idanunsa hannunsa ya ɗora a kan waist ɗinta duban fuskar ta ya cikin yanayi irin na kallo mai tsayawa a zuciya ya ce you miss me kanta ta kaɗa alamar e kana ta yi ƙasa da idanunta murmushin da ya fitar da kyawun fuskar sai inda ya jawo ta gaba ɗaya jikinsa kwantar da ita a ƙasan tsaye yayin da ya zama shi yana samanta rumfa ya mata da faffaɗan ƙirjinsa cikin zazzafan ƙaunarta da ke ratsa jini da jijiyarsa ya sauke idanunsa a kanta inda yake binta da wani irin mayataccen kallo a hankali ta ɗan buɗe idanunta don yadda ƙamshinsa ke ratsa hancinta ya sa gaba ɗaya ta so marasa nutsuwarta lankwabar da kanta ta yi tara ɗan ce fuska cikin sabon yanayin da ta samu kanta a ciki ta jefa idanunta a cikin nasa. Karo na farko kenan da ta soma jure kallon cikin idanunsa. Hannu ya kai a hankali ya shafi gefen fuskarta. Hakan ya sa ta ɗan limshi idanunta. Ƙasa da idanunsa bayan ya gama ƙarewa kyakkyawar fuskar ta kallo inda ya sauke ganinsa a kan shanin breast ɗinta. Wani irin abu ya ji ya bi ta jikinsa. Sosai breast ɗin nata suka yi masa kyawu. musamman yadda haskensu ya bayyana a cikin 'yar fuskar rigar baccin da ke jikinta, wanda babu wani abu nata na sirri da rigar ta ɓoye. A hankali tura kansa a cikin wuyanta. Cikin wani irin yanayi ya manna mata kis tare goga mata labbansa masu masifar taushi haɗi da sanyi a kan fatar wuyanta. Wani irin kakkaurar ajiyar zuciya ta sauke tare lamshi idanunta. Daddaɗan kamshin da ya jiyo a cikin jikinta shi ya soma haukata tunaninsa. sake tura fuskarsa cikin wuyan ta yi, inda a hankali yake sauke wani zazzafan numfashi, wanda hucin numfashin nasa ya ƙara mata filin. A hankali ta ɗaura hannunta a kan naked skin ɗinsa. Ɗago da kansa ya kalle ta da idanunsa wanda suka ɗan canza kala. Murmushi ne ya bayyana a kan labbanta tana ɗan juya idanunta. Hakan da ta yi sosai ya ƙara wa fuskarta ta kyau. Yatsansa ya sanya a hankali yake zage kyakkyawan labbanta. Idanunsa ya zuba mata, hakan ya sa ta lamshe nata idanun. Saboda abu biyu ke yawo a cikin idanun nasa. Tsantsar soyayya haɗi da sha'awa, wanda kuma sam idanunta ba za su iya juran ganin hakan ba. Kwantar da kansa yi daidai gefen fuskarta, kamar wanda za a kwace masa ita, haka ya shige cikin jikinta. Cikin wata irin murya da ke kashe jiki ya ce, Yaushe kika fara sona? Jin tambayar tasa ta yi a zata, hakan ya sa ta yi saurin buɗe idanun da ta kalle shi. Gani ta yi still idanunsa a kan ta suke. Sai dai kuma yanayin yadda ya yi ya sa ta ji kamar ba shi ne ya yi maganan ba. Shiru ta yi yadda ta ji bugun zuciyarta ya tsananta. Ƙoƙarin mai da idanunta take yi, ya yi saurin kai hannunsa inda ya ɗago haɓarta. Duban tsaf ya mata tare kawar da wuyansa gefe. Cikin wani yanayi da ya samu kansa a cike ce, Please, Tell me. Baki ta ɗan buɗe don sosai yau ɗin yake kashe ta da mamaki. Saboda taɓa tsammanin wa'annan kalaman za su iya fitowa daga bakinsa ba. Jin ta yi shiru ne ya sanya shi ɗago da kansa ya kalle ta. A hankali ya ci gaba da sanya hannunsa yana zagaye lipsinta ɗinta da ƙara matso da fuskarsa kusa da nata fuska. Har ma ta kai ga suna iya jiyo hucin numfashin juna. A hankali hancinsu ke gugan na juna. cikin wata murya mai saukar da kasala ga mai ya ce, Me yasa kika koya min soyayya? Idanu ta ɗan zaro waje tana girgiza kanta, cikin zallar yanayinta na yarinta da ke fusgata ta ce, Ni kuma, goshinsu ya haɗe waje ɗaya tare fitar da wani irin numfashi, wanda ya sanya ta ji gaba ɗaya jikinta ya yi wik. Idanunsa cikin nata ya ce, Baki yarda ba, to idan ba ke ba, waye ne to? fuskarta ta ɗan shagwaɓe ta da jijjiga masa kai alamar e ba ta da cewa ita ce ta koya masa soyayya ba wani kyakkyawan murmushi ya wanda ya ƙara wa fuskarsa kyau cikin silent voice insa ya ce ba ki yadda ba sai na nuna miki a aikace ko ƙoƙarin ce masa a'a take yi amma tuni maganar nata ya makale sakamakon ɗora labbansa a nata da yi wani irin yarda ji a cikin jikinta duk da cewa bai yi kisin ɗinta ba sai dai saukan labban nasa a kan nata ba ƙaramin shauƙi yake jefa ta ba harinsa ya sa ya ɗan tallafo bayanta cikin wani irin zazzafan ƙauna ya kamo leɓanta na ƙasa inda ya bata wani kyakkyawan kis mai tafiya da nutsuwa sannan kuma mai aikawa da gangar jiki saƙo mai tsaye da tafiyar duk wani tunani haɗi da nazari kafin ta dawo daga wata sabuwar duniyar da ta kai wa ziyara tuni ya sake kamo lift ɗinta inda yake tsotsansa a hankali kamar ya samu sweet. Gaba ɗaya ta suke masa jiki, a tare suka fitar da wani irin numfashi mai sauti. Sakamakon yadda su suka haɗe waje guda. Limshe idanu ta yi tare da ƙara shigewa cikin jikinsa. Tabbas tana amsar saƙon da yake bata, yadda ya dace. Hakan ne ma ya sa ta tura duka hannuwanta biyu a cikin lallausan gashin kansa. Sosai take jin daɗin yawunsa, wanda hakan ya sa ta sanya labbanta. duka biyun ta kamo nasa. A hankali ta lamshe idanunta ta da yi musu wani irin sakin mai ta tunani. Komai nasa daina aiki ya yi lokacin da ya ji yadda take sakin ɗin harshensa. Wani irin daɗi na musamman yake ji, hakan ya sa ya ɗaura duka hannayensa a jikinta, inda a hankali ya shiga ƙoƙarin zare mata rigar da ke jikinta. Gaba ɗaya tunaninta ya yi ƙaura daga jikinta, da yawon bakinsa kaɗai ta soma fita hayyacinta. sosai ta dage tana tsotson harshen nasa. Haka take jin harshen nasa tamkar alawa, shi sa take masa tsotsa irin wanda ake yi wa daddaɗan alawa. Wannan ya sa ba tare ta sani ba, ya raba ta da rigar jikinta. A hankali ya zare bakinsa daga cikin nata, inda ya kasa da kansa. Cikin wani irin fitinannen salo yake sakar mata kisis a saman ƙirjinta, wanda hakan ya sa ta shiga fita da numfashi da sauri da sauri. Cikin nutsuwa ya ɗora hannuwansa a kan lafaffen cikinta, A hankali yake tsotsan jikinta tare da goga mata lallausan sajensa a kan fatarta. Dago ta yi gaba ɗaya ta dawo jikinsa, a hankali ya sauke bakinsa a kan nipples ɗinta. A tare suka sake wani ajiyar zuciya, lokaci guda kuma ta rintsa idanunta. Tare da ɗan buɗe bakinta tana sakin numfashi a hankali. Sosai take jin wani irin masifan daɗi na game gaba ɗaya jikinta. A hankali yake sakin ɗin nipples ɗinta, kana kuma yana yawo da harshensa a kan nipples ɗinta. kamar yadda yake sarrafa breast ɗinta a bakinsa haka yake sarrafa jikinta da hannuwansa gaba ɗaya ɗakin ya ɗauki shiru ba abin da ke tashi sai sautin numfashinsu babu wani ɗaya a cikinsu da ke cikin hayyacinsa idanunsu sun rufe san ba sa iya tantance duniyar da suke daren yau ya kasance dare na musamman a gare su wanda suka cika shi da tsananin soyayya da suke wa junansu a hankali yake biyar da ita hakan ya sa gaba ɗaya ta mance da kanta. Cikin tsananin zaucewa da ya soma yi ya ƙara shigewa cikin jikinta. Kamar wanda ya shiɗe haka yake fita da numfashi daga bakinsa, wadda da ƙyar ma yake iya fusgo numfashin nasa. Sosai yake sakin wani irin gurnani mai sauti. A hankali ya kai bakinsa cikin kunnanta. Cikin nutsuwa ya sakar mata wani numfashi a cikin kunnen nata. Sosai ya zautar da ita musamman ma da irin tsananin romansin ɗin da yake mata. wani irin zazzafan zazzaɓi ne ya dirar musu lokaci ɗaya babu ma kamar siraj kasancewar har rawar jiki yake yi ɗaukar ta ya ci ɗak a jikinsa inda ya kai tsaye ya nufi bathroom da ita a gaban shiwa ya tsaya ta da jawo ta jikinsa sosai ya manne ta kamar wanda zai maida ta cikin jikinsa ita ma shigewa cikin jikinsa ta yi sosai ta da lamshe idanunta shiwa ya kunna takirwa ruwa ya soma zuba a jikinsu Sake rungume junansu suka yi ƙamƙam, inda ruwa ke dukan jikinsu. Bakinsa ya kai daidai saitin kunnanta cikin murya mai kama da daɗa ya ce, I love you. Limshi idanu ta tare ƙara narkewa cikin faffaɗan ƙirjinsa. Cikin mayan soyayyarsa da ke fusgarta ita ma ta ce, I love you too. Cikin murya mai sanyi. Limshi idanu ya dan sosai ya ji amsar nata ya dake zuciyarsa. jiyo da ita yi inda ya manna ta da jikin bango rumfa ya mata da faffaɗan ƙirjinsa ta da kamo ƙugunta da duka hannayensa hakan ya sa ruwan showan ya shiga dukan bayansa ya yi hakan ne kuma dama don ruwan ya daina dukan jikinta kasancewar idan ruwan ya ci gaba da dukanta zai iya mata illa aƙalla sun ɗauki sama da minti goma sha bakwai a haka jin zafin zazzaɓin jikin nasu ya tsananta ne ya sanya shi kashe showa ɗin Wanka yi kana da taimakonsa ita ma ta yi. Ɗaukar ta suka dawo cikin bedroom. Dogon wandon jeans ya sanya yayin ita kuma ya zira mata wata farar t-shirt ɗinsa wanda ya kawo har zuwa gwiwarta. Beshit ɗin ya canza tare da shimfiɗa musu wani sabon. Face aid box ɗinsa ya ɗauko inda ya ciro wani tablet. Ballon tablet ɗin ya yi sha kana ita ma ya bata ta sha. Sai shagwaba take masa. tana mai ƙara shigewa cikin jikinsa. Tana ji a jikinta cewa shi ne rai da rayuwarta. Tana manna a ƙirjinsa haka suka kwanta inda ya rufa musu blanket. Cikin wani matsanancin soyayyarta da ke ƙaruwa a cikin zuciyarsa, yi mata kis a goshinta. Limshe idanu ya har abada ba zai taɓa mantawa da moment ɗinsu ba. Sosai take jiyar da shi wani irin daɗi, daɗin da ke zautar da shi, daɗin da yake ji babu wani madadinsa. duk da kasancewar bai san wata mace ba bayan ita ba. Ya yi imani cewa ita ɗin ta daban ce a cikin mata. Komai nata is so sweet. Suna makale da junansu haka bacci ya ɗauke su gaba ɗayansu. To masu sauraro, har yanzu dai ina ƙara yi muku tuni a kan sabuwar tasharmu mai suna Mira Nobel, wanda a yanzu haka muke karanta wani zazzafan littafi mai matuƙar ƙayatarwa mai suna abbar ya huce littafi ne mai cike da cakwakiya soyayya gami da tsantsar jarabawar rayuwa ku garziya ku yi subscribing ɗin tashar domin ku dinga kasancewa da mira nobel kamar yadda kuke kasancewa da abokiyar nishaɗi sai mun haɗu a kashi na 47 domin jinya da ta kaya sannan ku ci gaba da yin subscribing domin ci gaba da kasancewa tashar abokiyar nishaɗi cibi Na gode da ƙaunarku a gare ni, ina alfahari da ku.